a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau muna 25 ga watan da Saniya, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma ke daidai da 28 ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsirin suratul baqara muna kuma cikin aya ta ƙarshe aya ta 286 wannan kuma shi ne darasin mu na 271 akwai ɗan'uwanmu uwanmu Alhaji Ado mai turare mahaifiyarsa ta rasu ranar Laraba da daddare aka yi mata jana'iza Alhamis da safe sata addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya da rahama Allah ya sa ta huta ubangiji ya yalwata mata makwancinta Allah ya haskaka mata kabarinta Allah ya sanya aljanna ce makomarta yan uwa da dangi da yaya da jikoki Allah ya ba su ladan hakuri da juriya Allah ya ji jikan dukkanin musulmi da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya ubangiji kuma ya sa mu cika da imani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سبحانه وتعالى يكي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايا دورا و rai sai abin da zai iya laha ma kasabat wa abinda ya aikata mai kyau sakamakon nasa ne abinda kuma ya aikata mara kyau shi ma sakamakon nashi ne rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana suna cewa ya mu. kada ka kama mu idan mun yi mantuwa ko mun yi kuskure rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangijinmu kada ka dora mana wani nauyi kamar yadda ka dora shi akan waɗanda suka gabace mu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya ubangijinmu kada ka dora mana abinda ba za mu iya ba wa'fu anna waghfir lana warhamna kai mana afwa ka kuma gafarta mana ka ji kanmu wansurna ala alqawmil kafirin ka ba mu nasara akan mutanen da suke kafirai anta maulana kai ne mu wansurna ala alqawmil kafirin ka bamu nasara kan waɗanda suke kafirai muna kan gabar faɗar Allah subhanahu wataala rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu idan mun yi mantuwa ko kuma mun yi kuskure a satin da ya gabata mun yi magana akan mantuwa da muka ce Allah subhanahu wataala ya dauke ma wannan al'umma kama ta da laifin mantuwa ko abin da ta yi bisa mantuwa sannan kuma cikin addu'ar wannan al'umma al'ummar farko su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da suka roƙi Allah suka ce kuma ya ubangiji kanka kama mu idan mun yi kuskure wato kada ka yi mana ukuba idan mun bar wani abin da yake wajibi ko muka yi wani abin da aka hana bisa mantuwa ko bisa sha'afa hakanan kada ka kama mu da laifi idan muka yi wani abu bisa kuskure ko bisa rashin sani abinda ake cewa alkhata'u shine mutum ya saba ba da gangan ba ya saba ko saboda rashin sani ko kuma wani uzuri daban ibn jarir tabari shaykhul mufassirin rahimahullahu ta'ala ya faɗi cewa mantuwa da Allah ya faɗa a cikin wannan aya inna sina da kuma kuskure da ya faɗa kowannensu yana ɗaukan ma'ana biyu kowannensu zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu mantuwa ko dai ta zanto ana nufin sakaci da rashin kula daga bawa ya sa ya yi wani abu saboda sakaci ko kuma ya yi wani abu saboda ya kasa tunawa akwai bambanci tsakanin sakaci da kuma gaza tuna wannan abin lokacin da za ka aikata shi to duka waɗannan ma'anonin guda biyu za su iya shiga ƙarƙashin in nasina in muka manta au akhtana shi kuma kuskure ya ce shi ma zai ɗauki ma'ana biyu hmm. ko dai mutum ya aikata abin da Allah subhanahu wataala ya hana shi da gangan wato yana sani ya aikata abin da aka ce kada ya aikata ko kuma mutum ya aikata wani abu bisa rashin sani ya yi wani abu akan bai san abin laifi ba ne daga baya ta bayyana gare shi cewa laifi ne shi ma waɗannan ma'anoni guda biyu duka suna iya shiga ƙarƙashin kalmar kuskure to sai ya zaɓi ma'anonin farko daga cikin waɗannan ma'anoni ya ce su ake nufi ma'anar farko inna sina ita ce ma'anar sakaci ce inna sina in mun yi sakaci au akhtana ma'anar farko shine mutum yayi abu da gangan yayi wani abu da gangan wato yayi laifi bi qasdin da gayya yace to waɗannan ma'anoni guda biyu su ake nufi abinda yasa ya faɗi haka dalilin sa dalili na hankali Ya ce idan ana maganar mantuwa wacce ita ce ka kasa tuna abu ƙwaƙwalwarka ta kasa tuna maka abin ko kuma ana nufin kuskure abinda za ka yi shi ba da ganganci ba Ya ce to da ban wannan wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya kankare ma wannan al'umma an ɗauke musu kamu ko kuma sakamako mummuna akan waɗannan ayyuka saboda haka kaga abin da aka riga aka ɗauke maka laifinsa babu maganar kuma a ce sai ka roƙi kada Allah subhanahu wataala ya kama ka da shi sannan kuma kallafa maka cewa ka kiyaye abinda ba ma za ka iya tuna shi ba wannan an ɗora maka abin da ba zai yiwu ba ne ma'ana an kallafa maka wani abin da ya fi ƙarfinka wanda kuma an sani cewa shari'a ba ta zo da wani abin da yake ya fi ƙarfin ɗan adam ba ta ɗora masa ba babu wani abu da aka ɗora wa ɗan adam abin da ya fi ƙarfinsa to a ce da shi kada ya kuskure ya manta in kuma ya manta ya yi laifi shari'a daman ba ta zo da wannan ba ko kada ya kuskure ya yi kuskure in yayi kuskure yayi laifi shari'a dama bata zo da wannan ba ce to in da man can shari'a bata dora musu wannan ba kaga babu makacin kuma su zo suna cewa ya ubangiji kada ka kama mu da wannan abin to shi yasa sai ya rinjayar da ma'anonin farko yace ma'anar nisyan abinda ake nufi da nisyan shine sakaci in nasina wato in muka yi sakaci aw akhtana yace ma'anar khata anan shine mu yi abu da ganganci wato kuskuren ganganci haka ya fassara waɗannan kalmomi ya ce saboda kuskuren da ba na ganganci ba daman wannan baya daga cikin abin da aka kama mutum da shi ballantana su ce kada a kama su da shi ibnu atiya shi ma malamin tafsiri ne da ya zo bayan ibnu jarir tabari shi kuma sai ya ɗauki ma'ana ta biyu ya ce ma'ana ta biyu ita ce ma'anar ayar in nasina ana nufin abin da ka manta abin da baka iya tunawa ba ko umarni ne aka baka ka manta da wannan umarnin sai baka aiwatar ba ko kuma hani ne aka yi maka sai ka manta an hana ka sai ka aikata ya ce to shi ake nufi hakanan kuskure ana nufin abin da ka shi bisa rashin sani ba da ganganci ba ya ce wannan shi ake nufi a nan wannan shi abin da shi ibnu atiyya ya zaba. kuma abin da yake cewa wannan shine mafi yawancin malamai suka fassara ayar da shi cewa na ana nufin mantuwa abinda ba za ka iya tunawa ba khata shi kuma au akhtana ana nufin abinda kai shi ba da gangan ba ba kuskuren ganganci ba yace yawancin malaman tafsiri wannan ita ce fassarar da suka zaba yace kuma wannan shine zai tafi tare da abinda muminai suka fahimta daga bayanin da Allah subhanahu wataala ya musu na ayar da basu fahimce ta ba da farko na cewa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kuka bayyana abin da ke zukatanku ko kuka boye Allah zai muku hisabi a kansa suka zaci ana nufin za a kama su da wani abin da ba za su iya ba su da iko a kansa abin da yake ya shafi wasuwasi ko ya shafi wani abu da zai ɗarsu a zuciyarsu to Allah ya nuna musu ba wannan ake nufi ba ba ana nufin cewa wasu wasin mutum ma Allah zai kama shi da shi ba kamar yadda muka yi bayani a baya to shine sai aka umarce su cewa to su yi addu'a da Allah subhanahu wataala ya dauke musu laifin abin da kuma za su yi shi da mantuwa ko kuma za su yi shi bisa kuskure ba da ganganci ba to shine suka yi wannan addu'ar ubangiji subhanahu wataala kada ya kama su da abin da yake mantuwa ne wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya mata wannan shi. amma in muka kula annabi Adam alaihi salam ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa sabawar da yayi yayi ta bisa mantuwa cewa laqad ahidna ila adama min qabl fa wa nasiya fa najid lahu azma kaga ubangiji yace ya manta mun yi alkawari da shi mun gaya masa kai ya ci wannan itaciyar amma sai ya manta duk da ya ce Allah ya ce ya manta kuma sai Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fa gawa adamu ya saba wa ubangijinsa sai aka kira ce sabo to sauraka sai wasu suke cewa ashe kaga kafin wannan al'umma ana iya kama mutum bisa mantuwa tunda Allah ya kama annabi Adam alayhi salam bisa abin da yace da shi mantuwa yayi bisa abin da yace da shi mantuwa yayi to ibnu jarir at-tabari yana iya jayayya akan wannan cewa nisiyanin da Allah ya jingina wa annabi Adam alaihi mantuwar da ya jingina masa ba ita ce ta rashin tunawa ba ba mantuwa ce ta rashin tunawa ba mantuwa ce ta ainihin hankalinka ya tafi wani guri ka san abin an hana ka amma wani abu ya zo ya sa ka tafi tunaninka ya tafi wani abu saboda idan aka aka koma kissar annabi adam za a ga kafin ya ci itaciyar sai da shedan ya zo ta gaya masa ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini an takuna min al-khalidi kaga ai kaga ai yana ma gaya masa cewa an hana ku ba gashi gashi abin da yasa aka hana ku kaga ba a maganar koda ya manta iblis ya tuna masa amma duk da haka suka ci kaga ba irin mantuwar da ake magana a nan bacci sauraka ita ana iya cewa wannan mantuwa ce amma akwai ganganci a ciki akwai tunanin ya tafi wani wuri daban da wani zato daban ya sa ya ci itaciya sannan a cikin a lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alaihi salam abu ɗaya ne aka ce kai ya ci duk abin da yake cikin aljanna an ce ya ci fa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci komai ku hole ku more abinda kuka ga dama kawai ce aka wala taqraba hadhihi shajara wannan itaciyar ita ce kawai aka ce ka ku santa amma mu wannan al'ummar ai abubuwan da aka hana suna da yawa an hana ka kaza an hana ka kaza an hana ka kaza an hana ka kaza saboda haka manta abu daya ba daidai ke da abubuwa da yawa ba ka yi mantuwa a cikin su saboda haka idan shi ya a cikin hani guda ɗaya ya yi mantuwa an kama shi za a iya gidan gwame idan da a ce hannun da yawa ne kamar irinmu da an hana muka za an hana muka za idan mutum ya yi mantuwa a nan a a ɗauke masa wannan wannan laifin to wannan dai haya kamar yadda ibn atiya yake cewa da yawa daga cikin mufassiruna sun tafi akan cewa mantuwa da ake magana akan shine mantuwa ta sha'afa ta kasa tunawa sannan kuskure abinda ake nufi a nan kuskure yin abu bisa rashin sani ba bisa ganganci ba mun san ubangiji subhanahu wata'ala ya ansa wannan addu'a kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira a cikin sahihaini da hadisin abdullahi dan abbas mun karanta hadisin a baya allah subhanahu wata'ala duk sanda suka yi wannan addu'a sai ce na'am ko ya ce qad fa'altu eh an ansa muku kuma an yi muku hakan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha tajawaza li ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaiha Allah subhanahu wataala ya yafe wa wannan al'umma ya yafe wa al'umma ta kuskure da mantuwa da abinda aka sa suka yi shi bisa tilas abinda aka tilasta wa mutum Allah ya yafe ma wannan al'umma saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya dauke ma wannan al'umma kuskure da mantuwa ba za a kama su da abin da suka yi bisa kuskure ba ba za a kama su da abin da suka yi bisa mantuwa ba kuma wannan addu'a ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wata zama addu'a ce ga dukkan wani mumini tana nuna mana inda suka kai kamala wajen tsoron Allah subhanahu wataala da ganin girman Allah da jin haibarsa a zuciyarsu ta yadda suke addu'a ba dai sa tunanin cewa su saba masa da ganganci in akwai wani abu da za su yi na saba wa umarninsa ko su yi abin da ya hana to sai dai ko su yi shi bisa kuskure ko bisa mantuwa to in sun ya ubangiji kada ka kama mu kaga idan mutumin da yake wato ya kai matuƙa zuwa ga sanin girman Allah subhanahu wata'ala ya kai matuƙa zuwa ga halarto da haibar ubangiji a zuciyarsa shine wanda zai ji cewa ba za ta yi ba ma da ganganci ya saba wa Allah in ko har an ga wani abu na saban Allah tare da shi to mantuwa ce ko kuma kuskure ko rashin sani to wannan shi zai sa ya ce to Allah da ganganci dai ba zan saba maka ba ina sani ba zan saba maka ba amma tana iya in yi mantuwa ko tana yiwa in kuskure ya ubangiji ka gafarta mu wannan kamala ce kamala ce sautari mutane sukan saba wa Allah da ganganci suna sani wani ma sai an gaya masa sannan zai saba to amma su suna faɗar cewa in mun manta ko mun yi kuskure shekul islam ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin majmu'ul fatawa da al-fatawa al-kubra yana cewa saboda wannan ne ya zanto mafi ingancin maganganu biyu na malamai yayin da mutum ya yi sallah da najasa bisa rashin sani ko bisa mantuwa to ba zai rama ba wanda yayi sallah da najasa a jikinsa bai san da najasa ba ko kuma a'a ya san jikinsa da najasa wato taguwarsa da najasa amma da ya zo sallah sai ya manta bai cire ta ba ko kuma bai tsarkake wannan gurin najasar ba sai da ya gama sallah sai ya tuna a mazhabar imamu malik idan ya tuna a daidai lokacin ma'ana lokaci bai fita ba to sai ya sake sallah amma a mazhabar imamu ahmad da kuma mazhab kaulin jumhur cewa idan dai bisa mantuwa yayi ko bisa rashin sani ya yi ta wannan babu maganar ramuwa ubangiji subhanahu ala ya dauke masa wannan daga cikin abin da suka yi hujja da shi kamar yadda ibn taymiya yake faɗa shine hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallah cikin da takalminsa yana cikin sallarsa sai aka gaya cire Sahabai su ma suna bayansa suna sallah da takalman su da suka ga ya cire su ma sai suka cire to shine bayan ya gama sallah sai yake cewa da su me yasa kuka cire takalman ku suka ce ya rasulullahi mun ga ka cire ne mu ma sai muka cire sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Jibril ne ya zo ya ce mun akwai najasa a cikin takalmi na ce sa na cire to amma babu inda aka bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sako sallarsa daga farko duk da cewa ya fara sallarsa da wannan takalmin da yake da najasa a jiki bai sani ba tunda bisa rashin sani ne wanda yake nuna cewa sallar ta yi sannan kuma ai a daidai lokacin ne ana ma tsakiyar sallar ne kaga babu maganar cewa ko lokaci ya fita a cikin lokacin ne to wannan yake nuna cewa idan mutum ya yi bisa rashin sani ko bisa mantuwa to wannan ba a kama mutum da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu taymiya yake cewa a cikin wani hadisin ya ga najasa a jikin taguwarsa sai ya ce a wanke ta amma kuma bai sake sallar da yayi da wannan taguwar ba shi yasa ya ce to don haka duk abin da ya zanto abin da ake bukata daga bawa shine ya nisance shi ya nisanci wannan abin an hana shi ya aiwatar da wannan abin idan bawa ya manta shi bisa mantuwa ko ya aiwatar da shi bisa mantuwa ko bisa kuskure ce to wannan fala isma alai ba shi da laifi kamar yadda alqur'ani da sunna suka nuna walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum ba ku da laifi cikin abin da kuka yi na kuskure sai dai abin da zukatanku suka yi na ganganci hakanan wannan aya rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kuma Allah subhanahu wataala ya ce ya ansa wannan addu'a ya karbi wannan addu'a idan kuka yi abu bisa kuskure ko mantuwa Allah ba zai kama ku da wannan ba shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسيا أو مخطئا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة يزنتو ما في كرف مغانا cikin maganganun malamai shine duk abin da bawa zai yi bisa mantuwa ko bisa kuskure ya aiwatar da wani abin da aka hana yin sa a sallah ko aka hana yin sa a azumi ko aka hana yin sa a hajji to ba zai bata masa ibadarsa ba cikal kalami nasiyan kamar mutumin da yake sallah sai ya yi magana bisa mantuwa to sallarsa bata ɓace ba ko kuma yana azumi ya ci bisa mantuwa azuminsa yana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya cika shi azuminsa ya cika shi azuminsa saboda haka <clears throat> ba za a kama shi da wannan ba haka wanda yake cikin ihrami sai ya manta ya sa turare shi ma ba za a kama shi da wannan laifin ba cewa ya aikata wani abin da aka hana mai ihrami a cikin aikin hajji ko umara ya aikata mala ya ce wa za idza fa'ala al mahlufa alaihi nasiyan haka nan idan mutum ya rantse akan ba zai yi wani abu ba ya rantse ba zai yi ba sai ya manta kuma yayi ta wannan ba a cewa sai yayi kafara wa mutum ya ce wa matarsa ta bata masa rai sai na yi kwana uku wallahi ban miki magana ba ya je kasuwa ya dawo ya dawo cikin yunwa a gajiye ya ce ya ce me kuka dafa ne yau to kaga ya manta da maganar rantsuwar da ya yi saboda yunwa to wannan ba sai ya yi kafara ba kawai dai in ya tuna sai kuma ya ja baki ya tsuki baya halatta mutum ya kaurace ma wani sama da kwana uku amma ƙasa da kwana uku ko daidai kwana uku yana iya yin fushi na kwana uku ko ƙasa da haka sannan suka ce rabbana wala tahmil alaina isran ya ubangijinmu kuma kada ka ɗora mana wani nauyi wato suka sake maimaita rabbana fara can sun faɗi rabbana suka sake maimaita ta suka sake cewa ya ubangijinmu don su samu albarkar kiran wannan suna na arrabu kuma ya zanto a cikin kiran wannan suna akwai tawassuli wato suna tawassuli da kiran da suke yi wa ubangiji da sunansa wanda yake mai girma haka suka sake maimaita rabbana sannan kuma ambatar rabbu a nan yana ƙara nuna yadda suka yarda cewa ubangiji su wata wata'ala shine mai tarbiyarsu duk bukatunsu na ɗan adam shine mai basu tun daga rayuwarsu tun daga samuwarsu har zuwa abin da za su ci sha da dukkan bukatunsu don haka shine mai kula da su don kalmar rabbu abin da take nuna kenan tana nuna rububiya. Rububiya shine ayyukan Allah a cikin bayinsa duk wani abin da Allah yake aiwatarwa a cikin bayansa suna ƙarƙashin rububiyarsa uluhiyya kuma abin da ya cancanta ne na bauta dukkan wani aikin bauta shi kadai ya cancance shi wannan shine ake kira da uluhiyya to nan suna addu'a suna roƙon Allah yayi musu kaza kaza kaza kaza kaga suna son musu wani aikin da shi yake yi ubangiji subhanahu wataala shine mai ansa addu'a ga wanda ya roƙe shi ce ya ubangiji kada ka dora mana wani nauyi isran shine thiqlan al-isr yana nufin ko al-isar yana nufin nauyi asalin kalmar isr yana nufin abin da ake daure wani abu da shi to amma anan ana nufin abu mai nauyi wanda mutum ba zai iya ɗaukansa ba umarni ko hani ko wani taklifi na shari'a wani abin da Allah subhanahu wataala zai dora bawa ba zai iya dauka ba shine al-isr din da ake nufi ubangiji kada ka dora mana wani nauyi wanda ba za mu iya dauka ba don haka abu duk wani abu mai nauyi ana kiran shi isr in aka ce mai nauyi ba wai ana nufin cewa ya fi karfin a dauke shi ba amma duk wanda zai dauke shi to ya ji cewa zai ji cewa ya dauki wani abu mai nauyi ba wai ana nufin ya fi ƙarfinsu ba can a baya sun yi addu'a cewa ubangiji subhanahu wataala abin nan Allah subhanahu wataala ya gama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji baya dorawa rai sai abin da zai iya to anan da suka ce wala rabb wa rabbana wala tahmil alaina isran suna nufin ka ɗora musu wani umarni ko wani hari wanda aiwatar da shi yake da nauyi za su iya amma kuma da nauyi suka roki ubangiji subhanahu wataala kada ya musu irin wannan Allah subhanahu wataala yana cewa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah subhanahu wataala ya ce ka tuna lokacin da muka riƙi alkawari wato muka yi alkawari da annabawa ce da ma min kitabin wa hikima Allah ce da su saboda abinda na baku na littafi da kuma hikimar da na baku sannan sai wani manzo ya zo muku mai gaskata abin da ke tare da ku la tu'minun bihi tabbas lalle za ku yi imani da shi wala tansurunnahu kuma lalle tabbas za ku taimaka masa za ku taimaka masa Allah ce a aqrartum kun tabbatar da wannan wa akhadhtum ala dhalikum isri kun ɗauki wannan nauyin kaga ce a khasum ala zalikum isri kun ɗauki wannan nauyin suka ce ya ubangiji mun tabbatar kuma fashhadu Allah ya ce ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ma mai shaida ne tare da ku saboda haka suka yi wa Allah subhanahu wataala alkawari da cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana suna da rai ko ɗayansu yana da rai to zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa kuma zai taimaka masa to wannan kalmar isri hakanan ta zo a cikin faɗar Allah subhanahu wata'ala wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim Allah subhanahu wata'ala yana annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke musu nauye nauyensu su wal aghlal allati kanat alaihim da kuma kukumce kukumcen da yake kansu wato daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya zo zai sauke wa ahalil kitabi yahuda da nasara wasu abubuwa na nauye-nauye da suke kansu to haka nan kalmar al'isir ana amfani da ita akan ukuba wato za ta iya ɗaukar ma'anar ukuba wata ukuba ta ubangiji subhanahu ala ko wata musiba da za ta iya wa mutane zaka suna roƙon Allah subhanahu wataala cewa kada ya saukar musu wata musiba da za ta fi karfin su saboda anan ayar za ta iya ɗaukan waɗannan ma'anoni guda biyu za ta iya ɗaukan ma'anar uquba za ta iya ɗaukan ma'anar at-takalifu shar'iyya umarni da hani ya ubangiji kada ka ɗora mana wani umarni ko wani hani da zai fi ƙarfin mu da zai mana nauyi ko kuma kada ka ɗora mana wata musiba wacce za ta zanto da nauyi jure jure mata wanda juriya akan ta zai zanto akwai nauyi shi yasa ibnu taymiya yake cewa ay la tukallifna min al-asar allati yathqulu hamluha كما كلفته حملها ما كلفته من قبلنا فإنا أضعف أجسادا وأقل Shi ya ubangiji kada ka dora mana nauye-nauyen da daukan su zai mana nauyi kamar yadda ka ɗora mu al'ummun da suka gabace mu domin mu muna da raunin jiki kuma juriyarmu kaɗan ce Allah ce kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama dinnan kafin dinnan littashbih ce ma din kuma mausula ce ay mithla alladhi misalin abinda ka dora ma waɗanda suka gabace mu wato yahudu da nasara irin abinda Allah subhanahu wataala ya dora musu na umarni da hani kuma umarni da hani ɗin mai nauyi ya haramta musu abubuwa da dama daga cikin abubuwa masu daɗi ya kuma saukar musu wasu ƙubobi masu nauyi akan wasu kurakurai ko wasu laifuffuka da suka yi to muminai suna addu'a kada Allah subhanahu wataala ya ɗora musu irin wannan Allah yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma yatikum مثل الذين خلوا min قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة شنكم ضمانكم ذاكم شقاء الجنة ني ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم misalin أبن da ya samu waɗanda بيساميكو با مستهم البأساء وتطنن انت لو يا ساميسو والضراء لتشوتتك حتى يقول الرسول والذين آمنوا وزلزلوا كما أن جرجزا سوسي هرتكي منزول وأن نسكي إيماني لشي سنة شوى متى نصر الله يوشني نصر الله ذات زو to kaga anan Allah subhanahu wataala yana gaya wa muminai cewa ba za ku samu shiga aljanna a bagwas ba har sai kun samu jarraba irin waɗanda al'ummun da suka gabata suka shiga cikinta sun sha wahalar talauci sun sha wahalar cututtuka an kuma girgiza su girgizawa ta sosai har ta kai manzo da muminai suna cewa mata nasarullah to shine anan muminai suke addu'a ya ubangiji kada ka ɗora mana nauyi irin wannan kamar yadda ka dora shi akan al'ummin da suka gabata mu ga a cikin suratul ahzab a lokacin yakin ahzab yakin gwalalo ko yakin gangami lokacin da kafiran maka suka haɗu suka yi gangami don su zo su ainihin dirarwa madina su kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su fatattake su daga garin madina ce ja'ukum min fawqikum wa min tahti wa min asfali minkum wa qulub aw absar wa qulub al hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida Allah subhanahu wataala ya ce izja'ukum min fawqikum tunda lokacin da suka zo muku ta saman ku asfala minkum da kuma ta kasan ku wato suka yi muku kofar raggo wa izagatil izagatil wa balagatil qulubul hanajir idanuwa suka kauce da ganin kowa sai makiya wato duk inda kuka waiga kuka juya idanunku banda makiya ba kowa da kuke gani saboda yawansu wa balagatul qunubul hanajir zukata suka cika da tsoro wa tadhunnuna billahi dhununa hakku ka shiga yi wa Allah zace zace ko karshen ku ne zo ko karshen ku ne zo to kaga anan irin jarraba wadda ta samu waɗanda suka gabace ita take tinkara su Allah subhanahu wataala ya musu tagomashi ya aiko musu da riddinarsa wanda ta ɓace su daga waɗannan dandazo na kafirai to da ka mummune suke addu'a ya ubangiji kada ka ɗora mana wani abu mai nauyi ko na umarni ko na hani irin wanda ka ɗora ma waɗanda suka gabace mu yana daga cikin irin abin da Allah ya ɗora wa ahlul kitabi musamman yahudawa cewa idan ɗayansu ya yi laifi sharaɗin tubansa shine su kashe junansu har a samu dan uwa ya kashe dan uwansa ko ya kashe ɗansa uba ya kashe ɗansa ko kuma ɗa ya kashe ubansa kamar yadda Allah ya gaya mana idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwabur rahim kaga lokacin da suka bauta wa dan maraki bisa ganganci Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi Musa ya gaya musu cewa sun zalunci kawunansu saboda sun riki dan maraki abin bauta ba Allah ba fatubu ila bari'ikum don haka ku tuba zuwa ga ku Allah yadda sharaɗin tuban yake faktulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan shine alkhairi gare ku a wajen ku. fataba alaikum sai ubangiji ya karbi tubanku innahu huwa tawwabur rahim yana daga cikin tsanantawar da Allah ya musu lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya ce da su su yanka saniya izbahu baqara su yanka saniya suka shiga yin tambayoyi iri-iri wace irin saniya ce wani kala ce ya take Allah kuma yana ta ƙara tsananta musu saboda da suka tsananta da tambaya ubangiji ya tsananta musu akan wannan yana daga cikin tsanantawa da Allah ya musu da nauyin da ubangiji subhanahu wataala ya dora musu tahrimu tayyibat Allah ya haramta musu da hadadan abubuwa waɗanda da halal ne amma saboda zalincin su ubangiji ya haramta musu saboda yawan cin riba da cutar mutane da cin dukiyarsu ba bisa haƙƙi ba وبذلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وبنجي يجي فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم سبو شن يهوداوة سبو شن يهوداوة سيمك حرم تامس musu daɗaɗɗen abubuwan da da an wa bisaddihim an sabilillahi kafira da kuma yadda suke hana mutane shiga addinin Allah sautari sannan wa riba da cin riba da suke yi wa aklihim amwa qannuhu anhu alhalin an hana su wa aklihim amwalan nas bil batil da cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba ba bisa gaskiya ba Allah sai ya haramta musu kuma abubuwa masu daɗi wanda da ubangiji subhanahu wataala ya halatta musu su to yana daga cikin nauye-nauye da Allah subhanahu wataala ya yi musu ubangiji subhanahu wataala sai ya sauke wa wannan al'umma irin waɗannan nauye-nauye ya sauke wa hatta su kansu ahlul kitabi su rungumi addinin musulunci za su samu sauki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da wannan ya amuruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ubangiji yake ba da sifar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ke kiran su su imani da shi daga cikin sifofinsa ya amurhum bil ma'ruf wa munkar yana umartar su da kyakkyawan abu kuma yana hana su mummuna sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan abubuwa wanda da can an haramta musu wa yuharrimu alaihim al yana haramta musu munanan abubuwa Ƙazantattun abubuwa wa yadau anhum israhum kuma yana sauke musu nauye nauyen su wal aghlal allati kanat alaihim da kukumce kukumcen da suke kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini mai sauki mai sassauci kamar yadda shi kansa yake faɗa a hadithin umama uh, umama abi <coughs> wanda Imam ahmad ya fitar da shi hakanan ya zo a cikin hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ma imamu ahmad ya fitar da shi bi sanadin Hassan. annabi yake cewa bu'istu bil hanifiyati sabha an aiko ni da addini mai sauki an aiko ni da addini mai sauki hikimar da Allah subhanahu wataala ya hada wannan addu'a tasu da ya umarce su da ita kuma suka yi ce kama hamaltahu ala alladhina min qablina kamar yadda ka dora wa waɗanda suka gabace mu irin wannan nauyin wannan kamar yadda laraba suke cewa bi ta tamayyazu al ashiyau ba za ka gane darajar abinka ba sai ka ga kishiyarsa ba za ka gane ni'imar da kake ciki ta lafiya ba sai ka ga lafiya ba za ka gane ni'imar da kake ciki ta ci da sha ba sai kaga wanda yake kwana ya ni bai ci ba bai kai komai bakinsa ba to za ka san cewa kai Allah subhanahu wataala ya maka sitira haka duk wani abin da kake ciki ba za ka gane darajarsa ba sai randa babu shi siran da ya yi karanci ko ya zanto babu shi haske ba za ka san ni'imarsa ba sai ka shiga duhu sannan za ka san ni'imar haske to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya haɗa wannan da maganar nauye-nauye yadda suke kan al'ummun da suka gabata idan ka san irin yadda waɗancan al'ummu suka sha wahala saboda irin taurin kai da suka yi wa Allah subhanahu wataala da kuma rashin kunya da suka yi ta yi wa annabawan Allah Allah subhanahu wataala ya tsaurara musu al'amura ya sanya musu uquba uquba shar'iyya da uquba kauniyya uquba a shar'anci ba su dokoki masu tsauri haka nan uquba ta kaddara ita ma ta rika hawa kansu qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard wana uquba ce kauniyya ba shar'iyya ba suka iya yarda su shiga baitul maqdis tare da annabi Musa alaihi salam bayan Allah ya ce a gaya musu su shiga su yi yaƙi suka ce ba za su shiga ba sai Allah ya haramta musu kuma samun kofin ma da za su shiga baitul maqdis bayan ma sun yi niyyar shiga haka suka shekara wato suka shekara arba'in suna tawala gigitiya a cikin a cikin sina sa ta tambele arba'ina sanatan yatihuna fil ard to saboda haka ubangiji subhanahu wataala yake nuna wa al'umman nan cewa al'umma ce da Allah ya mata falala ya yi mata baiwa ya sassauta mata dokokin addininta ba kamar al'ummar da ta gabata ba sannan suka ce rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi ya mu, kada kuma ka dora mana abin da ba za mu iya ba kada ka dora mana musibin da ba za mu iya jure musu ba kada ka jarrabe mu da wata musibar da ba za mu iya jurewa ba wato almasa'ib wal aqdar al kauniya abinda jikinmu ba zai iya dauka ba wato anan Allah subhanahu wataala yana nusar da su cewa su roki Allah afiya su roki Allah lafiya da zaman lafiya kada su riga jangolo musiba ko mai aiki ciki kada ka zunguro wata musiba ce ko sama da ƙasa za ta haɗe eh? sama da ƙasa duk za ta haɗe kai kaza kaza kaza eh? to ko rufin gidanka ne zai haɗe da kai ai ba ƙaramin bala'i ba ne bare sama da ƙasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa la tatamannaw liqa al'adu wa sallallahu al'afiya kada ku rika fatan haɗuwa da abokan fada kada ku rika buri ku riƙa cin burin haɗuwa da abokan faɗa ku roƙi Allah zaman lafiya ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه an تلقون kafin ku ga mutuwa shi kuke mutuwar ta zo to yanzu gashi kun ganta gashi kun ganta ƙwaro-ƙwaro ta zo muku saboda ka ba a tare a rado da ka kada ka jawo kanka musiba Allah bai dora maka ita ba domin zai iya jarrabar ka da abin da ba za ka iya jure masa ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah cikin majmu'ul fatawa na goma sha hudu yake cewa summa lamma alimu annahum ghairu munfakkina mimma yaqdihi wa yuqaddiruhu alaihim كما أنهم غير منفكين مما يأمرهم به وينهاهم عنه سألوه التخفيف في قضائه وقدره يعني عند مؤمني سكا سند تشيوا بذاس تبربوا لأبن ديك قدرها بقى abinda Allah ya riga ya kaddara ba za ka iya guje masa ba ba za ka iya kauce masa ba kamar yadda ba za su taɓa kaucewa abinda Allah ya shar'anta musu ba abinda Allah ya ce su yi ko ya hana su ba za su iya kauce masa ba to haka nan sun san cewa kaddara su ba za su iya kauce mata ba to sai suka ce ya ubangiji ka sassauta mana ko cikin abin da ka kaddara mana ya ubangiji muna roƙonka ka sa ya zo mana da sauƙi. wanda za mu iya jurewa shine wala tuhammilna ma la taqata lana bih kada ka ɗora mana abin da ba za mu iya jurewa ba wato ibnu taymiya ya fassara wannan gabar Saɓanin waccan gaba farko rabbana wala tahmil alaina isran cewa ana nufin takalifu shar'iyya Abinda ya shafi umarni da hani Abinda ya shafi dokokin shari'a kakka dora mana wani abu mai nauyi to kuma wannan ta biyu rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wannan kuma yana nufin al-aqdarul kauniyya yana nufin ƙaddara. yana nufin wata musiba wata jarraba to ubangiji in ka kaddara jarrabar mu to ka sa mana jarrabar da zamu iya jurewa shine abin da suke roƙon Allah saboda haka suka yi addu'a biyu wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina sanasfi rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih suka roki ubangiji wata wataala sauki cikin duka nau'in guda biyu nau'in abin da yake na shari'a da nau'in abin da yake na kaddara hakanan wannan gabar wala tuhammilna ma wala wala tuhammilna ma la taqata lana bihi za ta iya daukan duka ban abubuwan guda biyu za ta iya daukan abubuwan shari'a za kuma ta iya daukan abubuwa da suke na kaddara sannan suka ce wa'fu anna ya ubangiji kai mana afuwa ma'ana abinda muka muka yi na gazawa yayin da kai umarni muka zanto abinda kai umarni da shi din nan bamu iya kawo shi cikakke ba kamar yadda kai umarni da shi muka gaza a wani abu to ubangiji kaka kama ko wani abu na wajibi muka yi sakaci wajibin nan ya wuce to kai mana afuwa ya ubangiji kaka kama mu Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yana fassara wannan fadar Allah wa'fu anna yace ai idan tahakna shay'an mimma na anhu idan muka keta alfarmar abin da ka hana mu abin da ka ja mana kunne a kansa sai muka aikata ya ubangiji kai mana afuwa sannan waghfir lana kai mana gafara wato idan muka aikata wani abin da aka yi hani sauraka wa'afu anna ka ɗauke ta a matsayin afuwa akan abin da aka umarce ka da shi na wajibi baka iya cika shi ba ko ka yi sakaci wajen aiwatar da shi ba sallah da Allah wa aqimus salat annabi ya yi sallah ya ce sallu kama ra'aytu ibn usalli ka kasa yin sallah din nan cikakkiya kamar yadda ake bukata to ya ubangiji kai Allah kai mana afuwa akan abin da bamu iya kawo shi ba ko kuma muka yi sakaci a kansa ko wani abu na wajibi da yake kanka amma shi dan ya ruɗe ka kai sakaci da shi kana roƙon Allah ya maka afuwa akan wannan sannan waghfir lana yayin da muka aikata wani abu kuma da ka hana mu ka hana mu aikata abu sai muka aikata shi kai ubangiji ka gafarta mana ka mana sutura akan wannan ka rufa mana asiri kada wani ma daga cikin halittun ya san mun yi wannan laifi daga mu sai kai sannan ka rufa mana asiri a lahira wannan shine ma'anar gafara gafara Allah ya rufa maka asiri ka yi laifi ubangiji ya suturta ka ya suturta ka shi sa Allah subhanahu wata'ala yake yafe wa kowa amma banda waɗanda suke fitowa gaba gadi suna yi wa Allah wanda zai fito ya rika nuna wa mutane ma shi yana laifi kaza irin yadda za ka ga yanzu a tiktok din nan da irin su tweet abin da instagram din da sauransu ka ga mace ta fito tana nuna tsarinsu tana nuna duniya a da can watakila ana yin laifin da cikin wasu 'yan tsirarin mutane waɗanda su ma laifin da ya haɗa ku da su iri abu ɗaya kuke yi amma yanzu ana nuna kowa ma da kowa da wanda yake san abin da wanda baya san abin kowa ya ga me muke yi annabi yana cewa kullu ummati mu'afa illa mujahiri duk al'umma ta tana iya samun afuwa amma banda waɗanda suke bayyana laifi waɗanda ba za su iya ɓoye laifinsu ba za su fito suna bayyanawa mutum ya kwana yana laifi a duhu yana laifi a ɓoye yana laifi amma kuma ya zo da safe yana gaya wa mutane ko abokansa ko kuma ya nuna duniya to in Allah ya yi wa kowa afuwa banda wannan samu afuwar Allah ba ba zai samu afuwar Allah ba saboda haka gafarar ubangiji ita ce Allah ya baka sutura ya lullube ka banda kai da shi ba wanda ya san abin da ya gudana to wannan ita ce ake cewa gafara sannan suka ce warhamna ka ji kanmu ka yi mana rahamarka wacce take yalwatacciya a nan gaba ko da mun yi sakaci akan wani abin da ka umarni ka umarce mu da shi ko ka hana mu muna roƙon rahamar ka ta lullube mu muna roƙon mu samu shiga ƙarƙashin rahamar ka ko da mun yi sakaci akan wani abu na wajibi ko kuma mun yi sakaci akan wani abin da yake hani amma muka aiwatar da shi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam yana cewa rahamna أي لا ننال العمل بما أمرتنا به ولا نترك ما ولا بترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك abinda suke nunawa a nan shine ba mu samu wato ba mu samu tagomashinka ko sakamakonka ba don kawai mun yi abin da ka umarce mu ko mun gujewa abin da ka hana mu wannan kadai bai isa ya sa mu samu rahamarka ba sai idan ka ji kanmu babu wani wanda zai kubuta daga kamun Allah sai da rahamarsa wannan faɗa ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama lan yudkhila ahadan amaluhu aljanna ci babu wani wanda aikinsa ne zai shigar da shi aljanna sahabai suka ce wala an ya rasulallah hadda kai ya ma'aikin Allah nabi ce wala ana haddani illa an yataghammada ni Allah bi rahmati sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana lullube bayansa da rahmarsa wa rahmati wasi'at kulli shay wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma rahmar Allah ta yalwaci kowa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un kace musulmi su yi farin ciki da falalar Allah da rahmarsa saka rahamar Allah ci kaɗai za ta kwace mu inda Allah zai yi mana azaba dukanmu mu kamar yadda zo cikin hadisi nabi yake cewa da Allah zai azabta waɗanda suke sama da ƙasa gaba ɗaya to da azabar da zai musu ba zalunci zai musu ba ya yi musu azaba ne da adalcinsa haka nan iya jikansu to rahamarsa ta fi tayalwaci wannan jikan nasa da zai musu sauraka a nan bayan sun yi maganar kada a ɗora musu kada a yi musu kaza kada a yi musu kaza sai kuma suka roƙi Allah rahama don su nuna cewa dukkan wani abin da za su aikata ko su guje masa na hani shi kadai ba zai isa ba sai Allah subhanahu wataala ya hada da lilbe su da rahama Al-Hafiz Ibn Kathir yake cewa warhamna Allah ya ce warhamna ai fi ma yustaqbalu nan gaba wato ranar da muka koma gare ka a nan duniya ka yi mana afuwa ka yi mana gafara ranar da muka koma gare ka kuma ka yi mana rahama kada ka jefa mu kuma cikin wani zunubin bayan wannan da muka neme ka afuwarsa mun yi laifi wa ubangiji ka gafarta mana kuma muna roƙon rahama ka kakka jefa mu cikin wani zunubin daban ibnu kasir ya ce saboda haka ne ma malamai suke cewa innal muzniba muhtajun ila thalathati ashiya duk mutum mai laifi abu uku yake bukata yana bukatar an ya'fu Allahu anhu fi ma bainahu wa bainahu Allah ya masa afuwa tsakaninsa da shi ya kawar da kai daga wannan laifin da yayi abu na farko kenan abu na biyu wa an yasturahu an ibadihi fala yafdahu bihi bainahu ya sitirta tsakanin shi da bayansa kada ya tona masa asiri ya kunyata shi duk mai laifi yana bukatar wannan abu na uku kuma wa an ya'simahu fala yuqi'ahu fi zirihi ya kare shi kada ya kuma jefa shi cikin wani abu irin wannan to duk mutumin da zai laifi waɗannan abubuwa uku yake bukata yana bukatar afuwar ubangiji tsakaninsa da shi yana bukatar gafararsa ubangiji subhanahu wata'ala ya sitirta shi ya rufa masa asiri kawai wani ma ya san yayi laifin nan sannan abu na uku yana roƙon rahamarsa ya tausaya masa kada ya ƙara haɗa shi da wani laifi irin wannan a nan gaba to shi yasa anan mu'minai suka yi wannan addu'o'i wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna tsakanin ku da shi waghfir lana kai mana gafara kada wani ya san ma abin da muka yi na laifi sannan warhamna ka tausaya mana kada mu koma komawa cikin irin wannan laifi Allah subhanahu wataala ya karbi irin waɗannan addu'o'i da muke ta yi kullum Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda zai yi wa afuwa waɗanda zai yi wa gafara waɗanda zai yi wa rahama za mu tsaya a nan sai karatu na gaba insha Allah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi